labaran barka da asuba. labaran zabi cewar an sake ɗage zaman tattaunawa kan tsara sabon mafi karancin albashi tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin ƙwadago musa ilyasu kwankwasa yana rarzai kan sarauta sarkin ƙara saboda siyasantar da dokar masarautun jihar kano Aliyu ta ba da belin abba kyara na tsawon makonni biyu sakamakon rasuwar mahaifiyarsa sannan a ƙetare jacob zuma ta taki alƙalan ƙasar afirka ta kudu da suka hana tsayawa takara Misaro Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta Alhamis 23 ga watan Mayu na shekara 2024 miladiya ga jerin labaran mai karanta su Abdulmumin Abubakar tsanyawa an sake ɗare zama kan teburin sulhu tsakanin gamayyar ƙungiyar kwadago da wakilan gotin tarayya kan tsara sabon mafi kankantar albashi ga ma'aikata a jiya yayin da gwamnatin tarayya ta yi karin naira dubu uku a kan naira dubu hamsin da wadda ta fara yi wa 'yan kwadagon ta yi sai biya nasu bangaren 'yan kwadagon su rage abin da suke nema matsi mafi karancin albashi zuwa naira dubu ɗari hudu da sa'in da bakwai amma ko bangaren kamfani ba zaman kan sun tsaya kan naira dubu hamsin da hudu wata majiya ta faɗa wa jaridar zaneshin cewar gwamnatin tarayya na kafa hujja da rashin sassan kuɗi da ake da su da kuma kasa biyan sabon tsarin albashi daga bangaren kamfanoni an ɗage tattaunawa kan tsara sauran mafi karancin albashi a ranar talata zuwa jiya laraba da ban bawa gwamnoni damar kasancewa a wajen zaman da su ba ga gwamnan a zaman na jiya ba sai dai gwamnan jihar imo hof ma wanda shine shugaban ƙungiyar gwamnan jam'iyyar apc ya halarci zaman na jiya a yanzu haka an sake damar zaman rage zaman waje kenan zuwa na talatar makon gobe to nan kano sarkin yakin masarautar ƙara ya jihar kano alhaji musa Iliyasu kwankwaso ya yi murabu daga kan sarautar bisa zargin siyasantar da dokar masarautun jihar kano musa ilyasu kwankwaso ya bayyana haka ne a jiya inda ya ce ya yi murabu daga kan sa na sarkin kara yakin karaye maimakon ya jira a tilasta masa sauka daga kan matsayin kwankwaso ya nuna rashin amincewarsa da matakin da majalisar dokokin jihar kano ta dauka na gyara dokar masarautu wanda ya yi imanin cewa siyasa ce ta sanya za a yi haka ya kuka kan yadda son zuciya shiga cikin wannan tsari inda ya ce hakan zai sa sarakuna kuna su rika yin shekara hudu a kan gadon sarauta kasancewar kowace sabuwar gwamnati za ta yi nata sabon sarkin yayin da gyaran fuska ga dokar masarautun jihar kano ta tsallake karatun farko a majalisar dokokin jihar kano a jiya shi kuma martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya bayyana a wajen na kasar ijebu ova sikiru adetona a matsayin uba ga sarakuna sarkin ya kuma bayyana irin gudunmawar da ova adetona ya bayar wajen ci gaban kasa a matsayin abin koyi basarakin mai daraja ta daya najeriya ya bayyana hankali a ranar talata lokacin da ya kai ziyara gidan basarakin na ijebu ya ce basarakin ya ce cici duk wani yabo da aka yi masa a lokacin bikin cika shekara 64 a kan gadon sarauta da kuma cika shekara 90 a duniya taron majalisar kungiyar ecowas karo na biyu na jiya laraba da ke gudana zaka nan birnin kano ya duba kan muhimman abubuwa da zaman majalisar tattauna domin sanin yadda za a aiwatar da su a aikace abin wanda aka tattauna sun hada da yin dokoki sai amfani da dabaru da kuma tsare-tsaren ayyuka na majalisar kungiyar ta ecowas na shekara 2024 a jawabin da ya gabatar yayin buɗe zaman na jiya mukaddashin kakakin majalisar ecowas kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa sata barau jibran ya bayyana muhimmancin yin aiki da tsari wajen tafiyar da ayyukan majalisar ya ce yin amfani da dabarun da aka bullo da su zai kasance dan ba ta fara gwada ayyukan majalisar gadan-gadan gwamnatin tarayya ta fara aiki gina gidaje 1250 a wasu jihohin hudu na arewacin najeriya ministan gidaje da raya birane ahmad dangiwa shi ne ya bayyana haka wajen bikin kaddamar da gina gidaje 250 ƙarƙashin shirin samar da gidaje na shugaban ƙasa bola tinubu da aka yi a cikin jihar katsinan duko ministan ya ci ne gwamnati ta bada akwai gina gidaje 3,500 a jihohi goma sha uku ya ƙara da cewar hakan ya yi na niyyar gwamnati na shugaban ƙasa wajen ganin an samar da ci gaba a faɗin najeriya tare cikin labaran bayyaka da asuba wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta ba da belin makonni daga tsohon kwamandan don tattara bayanan sirri da kai ɗaukin gaggawa nan don 'yan sanda ta ƙasa dcp abba kyari sakamakon rasuwar mahaifiyarsa mai shari'a ne kan yote ya umarci abba kyari a ajiye tsabar kuɗi naira miliyan hamsin tare da mutane biyu da za su masu irin wannan kuɗi da za su tsaya masa ya kuma ce dole waɗanda za su tsaya masa kasance na sannan su ya ajiye kwafin shigar zaman solayo da mataimakin magatakardar kotun mai shirar ya ba da wannan umarni ne na yankin hukunci kan bukatar nan ba da shi beli da za a yi ran 31 ga watan mayun da muke ciki ba da belin na wucin gadi na zuwa ne baya da suwar mahaifiyar abba kyari mai suna ya cinna kyari a ranar biyar watan mayun bana bayan da aka kiba da shi dole har sau biyu sakamakon zarginsa da a wata da miyagun kwayoyi da aka yi a shekara 2022 jami'an tsaro sun karɓe ikon kula da zaren majalisar dokokin jihar cross river bayan da aka tsige kakakin majalisar na goma albert ayandam daga kan kujerarsa sun rufe duk wata hanya ta shiga harabar majalisar dokokin jihar har zuwa wannan lokaci da muke ba ku wannan labari jami'an tsaron sun hada da 'yan sanda sai jami'an tsaron farin kaya na dss a tsige ayandam daga kan kujerarsa saboda zarginsa da aikata rashin da'a da kuma yin abubuwan da suka wuce makaɗi da Nasarawa an ɗauki tsawon watanni ana shirin sauke shirga kan wannan kujera shugaban ƙasa bola tinubu ya naɗa shehu muhammad a matsayin sabon shugaban hukumar kare afkuwar hadura ta ƙasa muhammad alba ya kasance mataimakin shugaban hukumar a baya ya mai gurbin dauda biyu wanda tsohon shugaban kasa muhammadu ya da shekara 2022 sanar da daraktan yada labarai na ofishin sakataren gwamnatin tarayya shegun imo shan ya fitar a ranar laraba ta ce daɗin muhammad wanda ya kasance na tsawon shekaru hudu ya fara aiki daga ranar 20 ga watan mayun 2024 shugaban kasa bola tinubu ci bikin rantsar da shugaban kasar chadi idris muhammad davi da za a yi laraba ya jinena da balbalin kasar chadi bikin rantsuwar ya biyo bayan ayyana Idris Deby a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a farkon watan nan wanda daga bisani kotun kundin tsarin mulkin kasar Chad ta tabbatar da shi tsaro da kakakin shugaban kasa Jiri Idilal ya fitar ta ce shugaban kasar zai samu rakkiyar manyan jami'an gwamnati inda za su dawo gida Najeriya bayan kammala bikin rantsuwar jagoran mulkin shugaban kasar Chad Idris Deby ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi na shida ga watan Mayu da muke ciki da kaso 60 a ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa kamar yadda aka sarda sakamakon ƙarshe na zaben karfe shida da mintuna takwas a ƙaramar hukumar ungogo da ɗambata nan kano biyar kenan da mintuna takwas a agogon gmt da ghana da labaran barka da su ba ke sha kai tsaye daga nan arewa radio ne tasirin da uku dubu da zangon fm za ma ku yin tsokaci kan labaran nan a dandalin sada zumunta na facebook kan arewa radio tasirin da uku dubu daya to a ƙetare tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya soki ya suman ya alƙalan ƙasar bayan da aka hana shi tsayawa ta ɗan majalisar dokokin ƙasar a ranar litinin hukumar zaben ƙasar ta ce kundin tsarin mulkin ƙasar ya haramtawa duk wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin fiye da watanni goma sha biyu zama ɗan majalisa kuma alƙalan kotun tsarin mulkin kotun uh, kundin tsarin mulkin ƙasar kenan suka amince da wannan matsaya sai da hirarsa ta farko tun bayan dakatarwar mr zuma ya faɗa wa bbc cewa kotun tsarin mulkin kasar ta yi kuskure kan yanke hukuncin da ta yi bisa la'akari da cewar bai cancanci tsayawa takara ba sakamakon hukuncin da ake yanke masa kenan shekara 2021 na raina kotu ya ce ya yi tsammanin alƙalan ƙasar za su gyara kuskuren amma su masu suka zama 'yan amshin shata kamar yadda jacob zuma ɗan shekara 82 a duniya kenan ya bayyana nan gaba kaɗan za mu je ga labaran kasuwanci da kuma harkokin wasanni har ma mu leƙa ga fage na tarihi kenan da jin yadda abubuwa suke wakana sai da kafin nan za mu ɗan tsayar ta kaɗan da mu ɗauki saƙonni daga sashen mu na talla. kasalika shi ma ke na ta bangaren shugaban tallace-tallace da hulɗa da jama'a linda agucha ta bayyana shirin a faɗin ƙasar na matsayin sauke na hidimar al'umma daga kamfanin aspira da kuma jajircewa wajen bunƙasa karatun ɗalibai shi ma shugaban jami'ar ta bayero farfesa sagir abbas ya bayyana jin daɗin sa kan yadda aspira ke tallafawa fannin ilimi inda ya da cibiyar wanki ta zamani za ta inganta rayuwar ɗalibai da ma'aikata. wannan abin da aka yi yanzu zai taimaka wa dalibai ya rage musu wahalar yin wanki sai dai ɗalibi ya kawo wanki sannan ya zo biya ya shiga ya wanke ya goge ya tafi da kayansa wani abin da ya tara muke nan muna godiya ga shi wannan kamfani na aspira har ila yau shugaban kungiyar ɗalibai a ke ya gode wa aspira madadin ɗaliban inda ya bayyana yadda baya wanke kasance babban kalubale a wajen su we the student body are always to cewa da yake ɗalibai sun yi matuƙar farin ciki da wannan tsari da kamfanin na aspira ya samar da cibiyar wanki ta zamani a jami'ar ta bayero bangaren wasanni dan wasan sufa idris ademola lukman ya zama gwarzon dan wasa a daren jiya bayan da ci kwallaye ɗaya har guda uku a ragar kungiyar kwallon ta vaya leverkusen wanda ya kawo karshen rashin cin ta wasa da ake yi inda a karan farko ƙungiyarsa ta atalanta ta lashe gasar europa lukman ya zama dan wasa na farko da ci kwallaye uku a wasan karshe na turai a tsawon shekaru arba'in da 49 wanda aka tabbatar da nasarar da atalanta ta samu a karan farko rana mai kamar ta. ranar 23 ga watan mayu amma na shekara 2013 marubucin adabin nan cinwa da a cinwa cabe wanda kuma ya kasance mawaki ya rasu a ranar 21 ga watan maris 2013 kuma aka binne shi a mahaifarsa da ke ogidi ta karamar hukumar idanomita arewa da ƙarshe a rana mai kamar ta amma a shekara 2005 ma'aikatan bbc suka gudanar da yajin aikin sa'o'i 24 akan shirin korar da ake kenan na korar ma'aikata kusan 4,000 daga kamfanin na bbc sharo gaba ki ɗaya labaran barka da su ba kenan su ne kafin da sallama ga bitar kanunsu an ji cewar an sake ɗage zaman tattaunawa kan tsara sabon mafi karancin albashi tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin kwadago musa ilyasu kwankwasuwa muradu zarkan sarauta sarkin ƙara saboda siyasantar da dokar masarautun jihar kano kotu ta ba da dolin abba kyar na makonni biyu sakamakon rasuwar mahaifiyarsa sannan a ƙetare jacob zuma ta ke alƙalan ƙasar afirka ta kudu kenan sakamakon hana shi yin takara da suka yi fakar maganar mu a wannan rana ta alhamis kenan na cewa tsagawan zami ke da ikon yi ba iya goge ta tsaga wanzami ke da ikon yi ba iya goge ta ba karin maganar ke nan a yau alhamis daga ita sun juma'a to amma madadin kola wani omoni da ta ce labaran sai kuma kamar din da sarrafa na'ura suna na abdulmumin abakar tsanyawa barka da safiya